Bonjour h à et partout au Niger, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être au rendez-vous du midi, le Niger sur Kalongo de ce 17 avril 2024. Je suis Salamoutou Kadri et avec moi Mariam Adey pour la présentation. Bonjour Mariam. Bonjour Salamoutou, comment vas-tu Je vais bien, merci. Alors, on fait aussi un petit coucou à ceux qui assirent de l'autre côté de la vitre du studio. À la technique, c'est Issa Lawali et Adam Adawaki à l'édition. On vient avec quoi pour nos fidèles auditeurs à ce matin, Salamato Aujourd'hui, Mariam, un choix multiple de sujets est retenu pour le plus beau plaisir de nos auditrices et auditeurs. Il y aura une balade musicale sur des mélodies qui valorisent le Niger au plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute. Il y aura aussi du loti avec les femmes du studio Kalangu, la page sport et sans oublier le flash d'information. C'est la partie invitée du jour, nous suivrons ensemble un entretien avec un migrant nigérien du nom de Mamadou Katanka. Il est bouché de la ville de Kayo au Mali. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, N'échangez pas de poste à la midinale du studio Kalangou, c'est maintenant. Auditeurs du studio Kalangou, nous commençons avec les flashs d'informations qui nous sera présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Mariam, bonjour euh, Salamatou. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent. Les professionnels euh, des médias nigériens, dans une déclaration de presse hier, ont annoncé la mise en place du cadre d'action des professionnels des médias du Niger, CAP Média Niger, en vue d'améliorer les conditions de leur travail dans un contexte de refondation et de sauvegarde de la patrie aussi cette synergie entend entreprendre des actions de plaidoyer et de lobbying en faveur de la relance du processus de la signature de la convention collective de la presse et bien d'autres. Le ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a présidé lundi 15 avril à la cérémonie officielle de lancement de la deuxième cohorte du Centre incubateur des technologies de l'information et de la communication de l'École supérieure de la communication électronique et des postes dont il assure la tutelle. Ce centre est un incubateur académique créé en 2021 avec pour mission l'identification et l'accompagnement des porteurs de projets innovants en vue de la création d'entreprises dans les domaines télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et dans les énergies renouvelables en prélude aux élections législatives et régionales du 29 avril et eu égard au contexte politique actuel marqué par l'adoption controversée d'une nouvelle constitution, la CDAO a annoncé le déploiement d'une mission exploratoire au Togo demain, selon le site d'information Actu Niger conduite par le diplomate nigérien Maman Sambo Sidikou, ancien représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel. La mission composée de sept autres membres va échanger jusqu'au 20 avril prochain avec euh, les principales parties prenantes au processus électoral, notamment les responsables des institutions et agences étatiques, les partis politiques, la CENI, les organisations de la société civile, les médias ou encore d'autres partenaires. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 17 avril 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé, vous suivrez l'entretien de Mohamed Katanka, un, Niger, migrant nigérien rien vivant à Caille au Mali. Je rappelle qu'il est bouché. Mais avant, nous vous proposons les titres Gaoïso de l'artiste à Poussi. gadu kabai musuri an tali ne na kose yau ai se musa ai zama kuma sai san ne siyara wara mai afa da tera lale kan te wara mai afa da dangi hambuna gaiwe asibilla wara mai afa da dangi hambuna

aliga duka kabay, turwi antali la bose dongai si turwi tenera go kamata aliga duka kabay, musubi antali la bose dongai si muswai sama kuma sai sanne se ara mai ya fada tera lalai kayan te asibin Gawo Iso est le titre que vous venez d'écouter de l'artiste Fémousse Poussi qui fait l'éloge des corps de métier traditionnels, les chasseurs et les bûcherons en particulier. Il magnifie ici leur rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Artiste, musicien, chanteur, compositeur, il est décédé le 3 juin 2008 à suite à une longue maladie qui est terre à l'histoire légère. Retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous suivrons ensemble un entretien avec un migrant du nom de Mahmoud Katanka. Il est boucher de la ville de Kaye au Mali. Dans la première partie de notre <clears throat> entretien, Mahmoud Katanka nous explique sa venue au Kaye et le travail qu'il exerce aujourd'hui au micro de Tarnan Foudé Ahmed en mission dans la ville. muhammadu yau kuna na a kai shekara 35 da farko dai abin da muke so mu sani menene dalilin ku ah, na zuwa a nan kai to tafiya na na farin farawa in hito daga nyamai in taho nan shekarar nan ina cikin garin nyamai sai yan matsala ta zo a ah, lokacin ali shebu ne katarban tweet to gaskiya ni ina jin damuwa wajen matsala ban son fadace fadace akwai manifestation sai ni ce kai ni gaskiya gaba zan biya in tafiya na sai ni ɗauko hanya ne taho nan kai an katar to bit kama dama da kuka taho a nan kai ne kuke so kusa ko kun zo da ni wucewa eh muna da yanne nan waɗanda sun ka daɗe nan tun muna da wani wa ana ce mai ada dan magariya shi ya zo nan tun sai kan bit zaka nan kai mai Allah ya mai cika Allah ji kansa to shi muka taho bida wani mai to daga mai an sank ya taho bida a dadan magariya da ya zaka nan sai ya gane shi da ya koma sank sai ya ce mu mutane gaskiya ni na ga ada amma ina dawowa hurin bida kuɗi sai ya dawo da hurin bida kuɗi na an sank da kaɗan kaɗan yanzu har muna san mutum dubu manan waga jiha ta kai to kamar ina so in sani yanzu kun kai kamar mutum dubu a nan kai ko kamar wani irin aiki ne kuke yi to mafi yawa aikin da ake yi nan nama ne muke saida akwai masu saida magani amma masu saida nama sun yawa cikin jihar kai ko ina ka tafi komin circle ko ina ka tafi ma mutanen mu nama ne suke saida dan gaskiya kamar aikin na nama ya fi kuzari ya fi saurin samun wani abu eh, in ba shi kai ba aiki in na karfi na nan jihar kai gaskiya ba a samun kuɗi to ko shi aiki ya ne yake tahiya to aikin gaskiya alhamdulillah da abun kasan yana da sauki ni shekarun da zo na abun da muka sayan raguna jikka goma jikka goma sha biyar abinda muka sayan awaki jikka bakwai jikka shidda amma yanzu waɗanda da muka sai jikka goma suna a jikka ɗari da wani abu yanzu to abin gaskiya ya yi yan abun nan komi ya taho da tsada tsada kowa sani yanzu cikin afirka cikin duniya ma duka kowa ya san komi ya yi tsada gaskiya yanzu don gaskiya akwai yan matsala wajen tsadat tun da mutane masu ka bisashe ka taho da bisa ga hanya an kama ka an kashe an an yan kuɗin ka gobe ka jin ƙarfin tafowa mutane suna kawa daga murtani suna ka bisashe da cikin ƙasan mali amma yanzu bandanci ya yawa shi na ɗaya sa shi suna tsada kwarai saboda mutane ba su a kwarai su kama da shi. to malam muna so kuma mu ci gaba da wannan fira tambayar da muke so ta biyo baya a nan da kai duka wurin da muka tambaya muka ce nama sai a mu kwatamce a nan da ma kawo mu a nan wurin ku to ko shi naman naku ya yake mi ya sa mutanen kai suka fi son su zo nan su saye a wajen ku eh to mu lokacin da muka zo nan gaskiya mun iske masu nama na kware da dama nan na mutanen Murtani da mutanen Mali amma namu nama da nasu ba guda bane mu muna gashin waya ne Eh, su suna gashi na cikin murhu to gashi na cikin murhu kaman kaman langabu ne bai da daɗi amma shi gashi na bisa ga waya shina da daɗi kuma sai mu soya albasa mu aza musu ga abun don ka shi ƙarin albasan nan daɗin albasa in ya tafi sama ko biya kai ga hanya ka ji ana suyan albasa sai ka dibo don shi na namu nama don ka da nasu ba gudana ba nama duk mutum na Nijar inda ya gasa nama nan da cikin Mali ba mako duk region ɗin Mali naman mutumin mu ya hina yan kasar ga daɗi saboda mu muhi su iya gashin nama ko kama akwai mutanen da kama misali na nan mali ko kuma na wasu kasashe na afirka ta yamma ko kuma na mauritani da suke aikin ko nama a nan wurin ku ko da kuka dauka suna muku aiki ni na taba samun baki an 2010 na samu baki daga mauritani wata delegation ta da mauritani ana ce ma projen GDR mutanen GDR sun zaka nan akwai mutunan niger mutum biyu akwai na mali mutum biyu na mauritania mutum biyu na senegal mutum biyu na Lajine mutum biyu na burkina mutum biyu mun kai aiki tare da su suka kawo mun mutane daga murtani ina koya musu kilishi mun kai zaman sati biyu muna aikin kilishi sai mu a sayo kafa ta sa sai a zaka in ɗebe nama sai mu ci gaba da kilishi suka yi formation gare ni mutanen murtani na mun kai sati biyu muna aiki suka koma su dan ba iya kilishi ba irin namu basu iya ba ni ni koya musu suka koma da degalation din su can murtani to kamar shi wannan aiki yana da muhimmanci kama musamman bangaren formation abu ne mai muhimmanci kuma abu ne mai fuddo sunan ƙasa 啊。 musamman kamar kasar ta Nijar yau daga an ce kilishi sai a ce nijar to wannan formation da kuka yi abu ne mai muhimmanci ko ina so in sani kamar ita wannan migration wannan formation da kuka ma matasa yana cikin abubuwa wanda za su amfana da shi su zama dan kasar ta hisi bakuncin haure suke ruwa ko kuma suke sahara eh to kamar in muka samu wannan project wanda zai kama mana mu koya ma mutane da na ƙasa mu da na nan 'yan Nijar mu koya musu wannan aikin na kilishi muna jin daɗin haka nan da ita wannan proje ta zo abun ya zan abun mamaki ma shiya na mota uku sun ka zo da su don ka suka zamna bakin gidana nan muka aiki nan muka komi da komi in mun ka ƙara aiki su ta yi otal sai da mun kai sati biyu muna aiki na koyon kilishi to in muka samu wannan projet da ta buɗa mana wannan aiki ana iya ɗaukar da kilishin daga nan ma a kai shi waje to ba mu samu tun kuwa mun kai to Nijar na mu ba taɓa samun irin wannan ba a eh, zan journalist zaka na Nijar yana tambaya maka in ba ba wallahi mun ji daɗin haka kuma yayi ban san ma zan ce ba na san da ana wani wuri ana rayuwa ba za a rasa masaloli ba kama ku anan waɗanne masaloli ne kuke fuskanta mu matsalolin mu da ke ci muna na to a ƙwarya nan garin kai kamar mutanen mu mahauta ne akwai banduka masu sace-sace 'yan ƙasa ne in suka sato bisa suka kama mutunan mu don ko deja ga barawo in aka ga barawo aka ga wanda ya sai bisa to ai deja barawo shi an san shi duk sai su bi abin duk su dame muna don ka har mutunan mu har barawon duk sai su taika su Chers auditeurs, avant de continuer nos échanges, nous allons vous laisser souffler en musique avec le groupe de rap, le groupe de rap tout ml Sirius featuring Black Tom qui chante pour le Niger. Yeah. Yeah darajar tambaya a cikin ƙasa babu kamar mu Voilà le groupe de rap à 2ML Sirius en featuring avec Black Tom qui chante pour le Niger. Chers auditeurs, à présent, poursuivons avec notre entretien du jour. Dans cette deuxième partie, Mamadou Katanga lance un appel aux autorités pour la cohésion entre les pays de l'AS. E Toujours au micro de Tarnan Foudé Ahmed. kamar wani kira ne kuke don neman taimako ga hukumominmu musamman na Nijar kuma da hukumomi musamman su na Mali. Tun da yanzu dai abun ya zo guda. dun faɗi su mai ƙasan mali ya faɗi na nijar ya faɗi na burkina ya faɗi duk mun san guda don bai kamata ne yanzu a ci gaba da irin wannan tauna ma mutane ba baƙi kamar mu dai da annan mu mun zo nan mu iske yannan mu nan mu iske iyayen mu nan amma wanda duk a dan Nijar nan ba bandi ba ne mu ba mu bandanci aikin muna muke yi muna bai da abin da mun ci ba mu cikin wannan lamari zakuwan ambasadar ya ce muna don Allah don annabi gobirawa tun da naga kun yawa na muka ci a muna annan mu addiya ne ce to dan Allah ku bar harkar bandanci bai da kyau in kuna da matsala ku aika min ba ma ko ni da kaina zan tuwa na kuma in iko ya zo inda kuke ya tambaye ku ku yi mai magana mai kyau ya ce ni ambasada ne amma ni ban yi ma iko walakanci in iko ya zuye muku magana ko ce iri ta ku bi shi da na'am in ya ce ma ku ta inda yake ku bi shi bai komi in dai ba sata ne kai ba abin da bai da kyau sata ya ce ban son sata ban son bandanci ban son fada kowa shi aikin da ya kashi su da ma yan Nijar duk inda suka zamana an san su da ladabi an san su da iya zamantakewa kamar ku a nan yau ya zamantakewan ku yake da mutanen gari to mu da gaskiya nan tun da ni zo nan garin ga katarban wancan witi ne iso kai zakku ila yau ban samu matsala ba tsakani cikin gari haka ne da wani no ban ya harakan afer ba ban harakan shirme hakan ga nono aiki na na nake yi tun ban ya aure ba nake kai har na yi aure na yi jikoki alhamdulillah to eh, kun doko zancen arme kuna da jikoki anan to ko eh, wanda kuka kawo a gidan naku el niger ce ko kuma el mali ce bon ni cikin gidan da nake gidanmu na Nijar mace ta mali hudu gare ne yau gidana ni ina da guda na biyu suna da kowane yana da guda don sai in ce actually ma mace uku zuwa hudu a cikin gidanmu amma muna nan da su wani bi mu tafi gida da su wani bi mu dawo nan da su duk yan garin ka yana muka aura mace uku ba wata matsala bisa ga haka nan kamar in muka ce aure suna ba mu sun san mu musulmi ne ba mu wasa da kaci kana son aure nan baka akai mutanen mali suna ba da ba su da matsala eh insha Allah dai akwai babba fahimta tsakaninku da mutanen mali kaman ga al'amuran ci gaba wani taimako ne ku 'yan nijar da kuke nan kai kuke kawo ma a region kinta kai da kanta kama a kudin shiga da abubuwan su kama haka eto eh kaman taimako wanda muke yi na nan mun aji kes nan ta mutanen Nijar duka. To waɗanga matsaloli da sun ka zo na abubuwan gana na, zamani da siyasa aka mance da wannan. Don ka yanzu dai abin da muke fata ga Allah da in dai kasashen ga sun ka zama lafiya lumi za mu bi dan association babban mu yi na mutanen Nijar na jihar kayi duka insha Allah hakan ne muke fata yanzu dai wani kira gare ku ga 'yan Nijar musamman a wannan halin da yau kasashen mu suke ciki musamman Nijar Mali da Burkina Faso to yanzu kiran ne kamar 'yan Nijar don Allah don Annabi kowa ya aje hankalin shi kunce saboda me Nijar ta mu ce duka Mali kuma ta mu ce duka Burkina ta mu ce duka tun ga mun ga ce ba mu san Mali mu ba mu yi gaskiya ba saboda me tun muna 'yan yaran muna Mali ba mu samu matsala ba tun ba mu aure ba tun ka da Nijar da Mali da Burkina in an ka haɗa kai guda mu jin daɗin mu ne mu da awwashi in an kai kuɗi guda kuma jin daɗin mu ne mu da awwashi don ba matsala ba mu fatan Allah ya kama matsala tsakanin mu da su ba mu fatan Allah ya kama matsala tsakanin mu da su da mazansu da yan yaran su duka duka mun zan guda to ga yana yanzu an kirkiro wata kungiyar hadaka tsakanin niger mali burkina faso da ake ce ma alliance des États eh, du sahel kuma ita wannan kungiya tana so ta fiddo kuɗi wanda na kasashen gari uku ta kirkiro hukumar Saroto ta kasashen uku kuma ta kirkiro bankin sa jari wanda zai hada nan kasashen uku kamar wace analis ce kuke akan wannan eto babu laifi haka nan kan muna fata ga Allah in an ka hada kuɗi guda mu da mutanen Mali da mutanen Burkina da mutanen Niger mu daɗin mu ne saboda mi tun can da duk guda ne eh aka hada kuɗi da mu da su gaskiya haka nan ya fi shawa saboda mi in kai ya wato dan ya mai zakuwa waga babu nisa waga bamako babu nisa ba makonya mai babu nisa don ka an ka hada guda aka yi kuɗi guda gaskiya mun yi ma Allah godiya ko mun ji daɗin haka nan ina fatan yan Nijar kowa shiga ne ba wata matsala cikin hakan nan tun da mayya suka yarda suka yi hannu guda mu ma mu da annan baki mun yi hannu guda muna fata Allah ya sa su su ci gaba Allah ya kara musu guri na alheri wanda suka fata Allah ya kara musu kuraji wanda za su aiki amma sai an yi aiki Merci Ternan Fouda Ahmed pour ce reportage. On fait une petite pause et on se prend juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou et on va parler environnement. Oui, Salamoto Gao, c'est un arbre dont les herbes et les fruits sont très appréciés par les animaux. Selon le directeur régional de l'environnement des Maradi, quoi qu'il soit protégé, on constate ces derniers temps une utilisation abusive de la part des éleveurs. Le colonel Lawal Soumaïla explique que la protection de Gao est de plus en plus renforcée. Écoutons l'entretien qu'il a accordé à Mohamed Maman. La loi interdit de les brancher, de les percher, de lui faire en tout cas du tort. Malheureusement, ces derniers temps, surtout ces deux dernières années, avec, euh, ces deux ou ces trois dernières années, avec l'insécurité grandissante au Nigeria, les élèves ne peuvent pas franchir la frontière. S'ils le font, ils perdent la totalité de leur troupeau. Donc, ils préfèrent rester sur le territoire national. Et maintenant, ça a à, à, le à les branchages ou bien en tout cas à hein, c'est même pas à du, du albida et des autres espèces. ce qu'ils avaient besoin d'herbes fraîche ou bien pourquoi Oui, parce que bon, vous savez, les animaux, à un moment, à un autre, ils ont besoin de pâturage frais pour avoir de la vitamine A, pour que leur vision puisse s'améliorer. Ils ont besoin des de trucs frais. Mais or, au Niger, on n'a pas, on pas de l'herbe fraîche au Niger pour le moment parce que et même euh, la culture irriguée des, foin foins est en train maintenant de s'installer, mais pas, c'est pas, n'importe où on trouve ça. Et ils ne peuvent pas aller au Niger, parce qu'au Nigeria, ils peuvent trouver leur fraîche. Mais ici, au Niger, ils ne peuvent utiliser que les pâturages aériens pour faire le complément alimentaire, donc avoir effectivement euh, cette vitamine A. Mais bon, quand ils s'adonnent à cette activité, effectivement, nous aussi, en application de la loi, on essaie effectivement d'aller pour les dissuader de les prendre, de les faire des transactions. Pour ceux qu'on trouve, ceux qu'on ne trouve pas, bon, ça, ils ont, ils ont échappé. Mais ceux qu'on trouve, quand même, on arrive à leur faire des transactions pour les dissuader. Et aussi, le plus souvent, il y a peut-être une mauvaise intervention de leur part. Parce qu'il y a des gens qui comprennent, des élèves qui comprennent, on leur fait la transaction, on leur donne la quittance. Parce que quand on fait la transaction, on leur remet la quittance de la transaction. C'est ah, quoi la transaction La transaction, en fait, c'est une sanction, une pénalité pécuniaire. Ils ont commis une infraction. On leur dit, bon, au regard de votre infraction, la loi dit que c'est des temps à temps, mais compte tenu effectivement de certaines circonstances atténuantes ou choses, on vous applique tant. C'est-à-dire c'est 50 000 qu'on a fait, ou c'est 100 000, En fonction en fonction de l'ampleur du dégât et des, circonstances atténuantes, on peut appliquer, parce que on peut appliquer les tarifs. En fait, c'est pour les espèces protégées, en tout cas, il y en a. Quand vous leur donnez ces quittances, quelle traduction <laughs> ils font de, de, cela Des fois, la quittance, quand ils ont ça, quand un habitant d'un village voit un éleveur dans son champ, sur un gaou, quand il vient lui demander euh, qu'est-ce qu'il fait là-bas, il dit non, il a payé. Alors que non, la quittance qu'on lui a remis, c'est pour la faute qu'il a commise. Peut-être euh, en amont, il a commis ça, il y a peut-être deux jours ou même euh, trois jours ou me voir une semaine. On l'a pris, on lui a fait une transaction, on l'a a remis sa quittance, mais c'est ça qu'il brandit. Et maintenant, les habitants pensent que c'est les forestiers qui autorisent. Les forestiers n'autorisent pas les mondages, non. Par contre, les forestiers, quand ils va, ils déchaînent les éleveurs à faire les mondages sur les, les Et un autre, le, phénomène qui est en train de s'installer aujourd'hui, c'est que ce n'est même pas comme avant. Parce qu'avant, quand l'éleveur fait les mondages sur un pieu de gao, il attend 5 ans, voire 6 ans avant de revenir. Mais Compte tenu maintenant du problème de sécurité au niveau du Nigeria, du nombre d'animaux, la fréquence, euh, c'est autour d'un an. Ce qui fait que nous avons des chaos qui aujourd'hui n'arrivent pas à produire des fruits. Parce que, effectivement, quand tu, les, quand tu enlèves, quand tu, quand tu fais le mondage, il va plutôt passer son temps à vouloir se régénérer que de produire des fruits. Donc, ce qui va avoir comme conséquence la diminution de la régénération naturelle même du gaou. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fruits pour pouvoir faire de la dissémination et avoir des jeunes plans. C'est ça la conséquence. Merci Mohamed Maman pour cet entretien. Marquons une petite pause musicale avec les titres de Sassabou de l'artiste Adeli. Mmh. Assalamu alaikum. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. Mai kowa da lokaci mai komi da lokaci shi. Kumi na duniya da dalili. Ai ne du mantu borfoya, afoyan mantu haifo. Nan kan haifo, goban kula haifo ya salo zama kirku iwo babu amma sun ce ban iya ba ne ba su ne ba gani ba ni na babba ta ce na ta san ban saba ba mai in waka kokowa ce sai na lashe ta gobe kamar yadda wasu yi zama a fondi boss ibo e socks and pass usakas Ay, nesa sorga sassar sassar gama maga wa'ansu ba su san yo amma dole da rabbi ne ya ba mu ba wani iska ba yo ai ta sanda yaro sarki ne bo je nord ba kuma shi ba wasa sabu Sassabou de Ayouba Mama Adali Hamissou, connu sous le nom de Adali, étudiant en droit à l'université Abdou Moumouni de Niamey, est également chanteur, auteur, compositeur et guitariste. Il découvre son talent de musicien à l'université à travers la commission des affaires culturelles. Il chante en Hausa, Zarma, français et en anglais. Aujourd'hui, il est connu par sa voix mélodieuse. jallo habibu na yi ga tebo man ga tambiyano wai razak mai ga azizi no ji se diza ni ga fungu ibu jallo dai ni ba yau ina na zani koma kala ober jaido wai jabi tai se wai razak yi ga rashidi tai ni ba yi Chers auditeurs, retour au studio après cette belle musique pour écouter notre reportage région qui nous amène à Damagram. Dans le cours de région de ce matin qui porte sur la lutte traditionnelle sport roi par excellence au Niger, facteur de cohésion sociale, la lutte traditionnelle fait également la fierté des populations nigériennes. Cependant, plusieurs familles des anciens litères vivent dans la précarité. Ce sport ne garantit pas aux pratiquants un avenir radieux après avoir quitté l'arène. Écoutons le reportage de Abou Sarki sur le sujet. On écoute. La lutte traditionnelle constitue le sport roi au Niger et également l'une des meilleures voies qui favorise le brassage et l'unité nationale entre les communautés. Cependant, ce sport roi ne garantit malheureusement pas un avenir radieux aux anciens pratiquants, étant même un ancien champion, encore moins leur famille. Bala, fils de l'ancien champion du Niger au titre de la région de Zander, El Bala Dankado, se plaint de l'abandon dont ils font l'objet. dan abin da ake bada na fannin tsayin 'yan kokowa muna samun shi dai kuma sauran wasu abubuwa ne kuma sai dai godiya daren nan dai da ake bada ita ce ana bada da ban ma samun suma amma wannan shekara kuma je mun same su amma he dai dan sauran tana dai da mutane dai ba a yi muna da yar dama saboda mun kai kamar mu mobile amma ni kadai ne na bada kokari na dan shiga inda har sauran wurare ma na je kuma na ma yi kokowa ni ma na dan taba kuma na ga Eh, abin na ɗan yi da kuraje akan abin saboda ma'aikanmu ma ga sanan sun da kufa kuma sun mai da hankali akan koko kuma abin da ya zo da haka kuma ma muna tunanin in muka mai da hankali babu wani abu da za mu yi wanda zai inganta rayuwar mu har gaba da mu da iyalinmu ka gani abin sai a hankali shi yasa muka dan ja da baya muka dan yi sanyi daga ciki da an sama mana wani aiki kuma amma manta ma da mu aikin bijir ne aka sama mana irin wannan wanda aka ɗauki 'yan kokowa arba'in to daga cikin mu dai kaɗan ne suke sauran kuma an ma manta an ma mance ma kwata-kwata yanzu dai muna ɗan taɓa kabu-kabu da shi ne dai muke ɗan dabara da sai dai godiya alhamdulillah to ina gira ga magabata a yi ƙoƙari kamar da dai ƙoƙarin dai da ake yi a dinga tunawa da sauran bayan diyan mariganya haka wanda suka shiga kuma da wanda za su zo don abin ya dai ƙara ƙoƙari a sama. Issoufou Ibra, conseiller municipal au titre de la commune urbaine de Matamé, propose à l'État et aux collectivités de faire des gestes réguliers aux familles des anciens lutteurs afin de ne pas décourager les jeunes à pratiquer ce sport. Abin takaici shi ne za ga kamar mutumin da ya yi kokowa ya huddo sunan shi ya huddo sunan ƙasa a kokowa to bayan ya yi zamanin shi ya kare sai ga kuma an manta da shi ban ba kama a ce in Allah mashi cikawa bai ya samu daman zuwa wannan wasanni da ake na shekara-shekara to za ka zo ka tar da iyalin shi cikin wani hali wanda bai kamata ba a ce a cikin wani hali yake saboda wannan jan kokarin da suka ba kasa suna da suka hudo na kasa saboda wannan wasannin da suka hudu sunan shi mu muke ba da shawarar kama irin wannan wasanni da ake tsarawa misali kamar irin wannan kofi na shugaban kasa ko wani kofi da ake tsarawa a kasa to muke ba da goyon bayan cewa irin wannan kofin aka tsara shi ya kamata a ce ana hudda wani tukwici na musamman don a tuna da iyalin wannan gwarzayen wanda suka yi marken sunan Nijar suka hudu sunan Nijar a bangaren kokowa har a kasashen duniya kai in ma da dama ya kamata a ce gwamnati Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. tout place à présent à la page du sport. Notre chroniqueur sportif Adam Sariou s'est entretenu avec Mohamed Alfazazi, chef de mission de la délégation nigérienne qui sera représentée dans exactement 100 jours aux Jeux olympiques de Paris 2024. Pour en savoir plus sur le processus de qualification, le nombre de disciplines et le nombre d'athlètes qui représentera le Niger aux Jeux olympiques de Paris 2024, écoutons cet entretien. Les Jeux olympiques ou la participation aux Jeux olympiques est un processus qualificatif. Vous pouvez nous expliquer comment se fait le processus de qualification Ce processus dépend d'une fédération à une autre fédération. La qualification, elle est d'abord continentale. Ça veut dire quoi Ça veut dire l'athlète qui arrive à se qualifier est devenu champion de son continent. Et alors c'est l'ensemble des qualifiés des différents continents qui vont se réunir. Le Niger sera représenté dans combien de disciplines Au niveau du taekwondo, les qualificatifs euh, ou les qualifications sont terminées. Mais dans les autres fédérations, nous sommes dans le processus des, euh, des qualifications. Si vous prenez aujourd'hui le judo, il est dans le processus de qualification. Après le judo, nous avons euh, la boxe qui est aussi dans le processus de qualification. Je souhaiterais qu'à travers vous, qu'à travers les autres médias, que les Nigériens se lèvent comme un seul homme, comme d'habitude, pour qu'on puisse accompagner ces athlètes qui sont dans le processus de qualification. Après aussi la boxe, nous avons euh, le sprint qui est dans le parcours qualificatif. Quel est le nombre d'athlètes qui représentera le Niger aux Jeux olympiques si nous arrivons à avoir un qualifié en judo, un qualifié en boxe, un qualifié en script, plus les deux qualifiés du taekwondo pour les Jeux olympiques, le nombre va aller à 9 qualifiés. Parce que nous avons déjà deux places d'universalité en natation et en athlétisme. La délégation nigérienne euh, normalement, si tout va bien, sera composé de 9 athlètes. Nous pensons que 2024 sera l'année du Niger aux Jeux olympiques de Paris. C'était Mohamed Alfazazi, chef de mission de la délégation nigérienne aux Jeux olympiques. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h 40 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Mariam, tu nous présentes qui ce matin Salam tous les portraits d'aujourd'hui nous amènent à la découverte de Zeynep Lawali, l'unique jeune femme qui fait le maquillage pour les femmes à Bandé. Voici son portrait avec Samira Rouafi. La vingtaine, le visage jovial, c'est l'unique maquilleuse de la commune de Bandé de la région des Anders. Elle s'appelle Zeynep Lawali, mais pour les intimes, c'est Inama. Ces métiers, elle l'a appris pendant ses vacances dans les grandes villes du Niger. Elle raconte. Ça fait longtemps que je le fais, depuis encore plus jeune, car je peux dire que ça fait déjà huit ans. C'est en allant en vacances que j'ai vu mes sœurs faire et de là j'ai appris. À part le maquillage, je fais aussi le tatouage du henné. Avant, je faisais à mes amis. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire des prestations pour les jeunes mariés et les nouvelles mamans. Bien qu'elle adore ses métiers, celui-ci renferme quand bien même des difficultés, surtout avec les clients lors de ses prestations. À certaines prestations, je suis bien accueillie. Mais à d'autres, je peux aller faire le boulot. Et pour le paiement, on me dit après. Et souvent, je ne reçois jamais rien. Et certains se permettent même de me gronder par rapport à l'heure de mon arrivée. Grâce à ce métier qui consiste à rendre belles les femmes, elle arrive à joindre le debout. Elle ne dérange plus ses proches pour ses petits besoins. Dieu merci, je gagne très bien en faisant ça. Et je reçois aussi beaucoup de cadeaux. Et travailler pour soi-même, ça aide beaucoup. Car souvent, tu n'as pas besoin de demander à ton mari quoi que ce soit. Zeynep appelle les femmes à se trouver un métier à faire, car il y va de leur propre épanouissement. Chers auditeurs, c'était le portrait du jour réalisé par Samira, Rouafi et rendu au studio par Mariam Ade. Voilà, chers auditeurs, à bouclons notre playlist d'aujourd'hui avec Tal National qui nous vient avec les titres Tout peut Chers auditeurs, après cette sonorité, nous passons à la rubrique Loti du jour. Dans les lotis d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu pointent du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. godin ce mata tanga dona rahamu rahamu rahamu irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari san ke wura ha ba ifo no ni goga te fu wura ni izo go tarai filora ha kai ni gicin diya maskan dai wura ifo subhanallahi <laughs> habibu habibu mana diya sai mana ma nan katiyan boba in gida ne ya irkoi he ai sabuni se irkoi hinno ga bai hankan ga hingite da man kan ai duka lokaci din ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jing foga gina zo sambu kan kan da ga kai ni gicin diya mu koi ha kwen don da kan ga wallahi a kan singi bai zan ba ku si filo ga hey irkoi ai ni si don da kan da yo dira ifo ne gine babo si son wo kai dai irkoi na sai ti haikul manduwa amma ga mu ai singi faham matkin senoni ginga ci kai nawo na habibu cine ha windo ganda ga a fogo kwen nik beka akan gwanda da kiman dabu wani wallahi ni begi no gagan sewin dora gadin si gabai hmm. ami wallahi ni gabai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote kwai ne mo ni gabai amon bai kwai da yo dindo hmm. da yo san no bonde ni gabai kan wati kulne ai gwai zo lakkale kendi hadde an ture hangandi am kinga dabu asima asidi ngamu ai ma ni gicim amma ni im ga hagwai nin no himga ha goida da yo wada bu yongo wat kanci ne gbanda ba dai bo fon da mu koi dai dini bon si halin da boli mana da bu koi ne ai siba bi kan na hungo ga tede da window wora son zamanu wora kan pompo ne anan kula agan bon pompi ga gon si window wora hmm, habibu baba watu kul dai-dai na sai imu da wo wi dai amne si ha inga gaba anga mu forage te ya bonno inga sawi haka hannu no forage te ya amma himga bere ko ne ha amma bai fonda ki gana hali foga singi wendera amma hal wadinka nihim ga hago da yo im ceci ba ya jino wal haifo ima dabu forajo ma ga hago m duri bori duk zan kai mbo halasi yan wose <laughs> anai se inga ni ce han bagar agoba tuno halim ga hayo wote to aga bori amma wallahi gici ni senim hago da ko ci an bori hali ga duri forajo wo banande insha Allah insha Allah ami ay bumbo day bonno de da guna hal aka ga furajo wo goyo te ay bumbo day bonno gati guna ko o ko dinya kan kan in kwa boda baro na ngai se ay bumbo ila kultunu sabu ni se like. ay sabu ko mo kan ni kani di don ay go nodin ga girbe mun babai C'était là les lotis des femmes du studio Kalangu. Salamoto, il est temps d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. isa kan ba mu conseiller kan go ballai yaran da gorai kalan go shigire irwo akaner se gungumo ne zama ko zabbo ne tarka hangal gungumo wat kulu yar kushi ka gum se ga ana bare ka gudun wayo kare se gungumo man cike dai ayo go ma ka ni go mai ba kunara ai ga dulla fokan go konni ai ga zaku fokan go nyama ai ga bagara gara fokan go ballai yara Sunana Mamman Sabiu sosai hakika yana daga cikin masu sauraron Radio Kalangu. Hakika shirye-shiryenta yana kayatar da mu matuka sosai. Akwai labaru kuma da sauran shirye-shirye na kiwon lafiya da na al'amuran mata da yara da sauransu dai. To ina gaida babban amini na Muhammadu Mai Shago da Inusa Bulama da Malam Usaini Security da sauran dai abokan arziki. ina ɗaya daga cikin masu sauraron studio kalangu shirye-shiryenta da take yi anan cikin garin gegime gaskiya abubuwa da dama da suke yi a nan cikin gidan radio na garin gegime sai in ce ina jin shirye-shiryen su daban-daban akwai bisa kan mata da suke waye ma mata kai da kuma bisa kan kiwon lahiya ka gani in aka ce kiwon lahiya an kare magana tunda sosai suna maganganu akan kiwon lahiya bangare daban-daban kuma suna magana bisa kan tsaro bari aka ce tsaro kaga a wannan yankin namu na difa ko in ce nan jiha mu na gegeme muna fama da tsaro kuma suna tattaunawa akan shi wannan ma sosai muna jin daɗin shi dangane da shirin su na marece ina nura cewa kamar bai wuce minti ko goma sha biyar ne haka ko sha hudu da abu ya kamata a ce inda son samu ne mu shirin su cidiyo kalangu muna jin daɗin shi tunda ana taɓo gariruwa daban-daban cikin mintin nan goma sha biyar wani labarin mai daɗi ne kana so ka ji ya ta hidiya amma sai a yanke shi a ɗan lokaci inda son samu ne da an kai shi ko da minti talatin ko awa ma mu abdullahi in aka samu mu muna so. ni sunana usman ahmed daga garin gegime ina cikin dai masu sauran studio kalangu kuma studio kalangu shirye-shiryen da suka yi gaskiya suna burge mu suna kayatar da mu kuma gaskiya abubuwa da yawa muna ganewa a ciki kuma sirtu irin wani haraka matasan da suke gaskiya suna burge mu gaskiya abu guda da ni gaskiya na bani shawa sosai yi suka suna ta yi suna tafiya wuri matasa fadan su kansu a kisi suka gani abin da ake yi akan shi suna tattaunawa kuma na mai son kintu na suna sha daya zuwa sha biyu na rana su ma gaskiya wani portrait wani sauran abubuwan da suke kawo shi muna jin daɗi sosai gaskiya muna karuwa da su sosai to abin da muke so mu jara da sirtu muka doki bangaren mu na jihar difa kuma komin ta gegime abin da muka so a jihar gaskiya su duba su gani akwai wanda ba jin yare hausa da turanci muna so da in zai yi kwa dole hansu mun abin da muke muke so kenan su gani ko barbarci ko tubanci da su sa mutane gaskiya suna jin daɗi sosai a hakan ma duk wanda yake sauran studio kalangu duk Niger fadin Niger duk inda yake ina gaira kuma ina musu fatan alheri Zainabu Ahmadu suna na mai sauraren kalangu a nan garin Gegime gaskiya suna burge ni shirye-shiryen su wanda suke a ko da yaushe da kuma a kowane yare-yare muna jin daɗin shi ko ba ni jin wani yare ana yin yare daban-daban kaɗan kuma daga ciki ina jin yaren ko ni ban ni ji akwai wani mai ji kuma in lokacin shi yayi muna zuwa ko ɗauri muke muna zuwa mu kunna radiyo mu saurara musamman ma shirin da suke yi ranar subdu da lahadi bisa kan matasa eh musamman shirin mata kuma da kiwon lafiya eh gaskiya shi ma dai yana burge mu kuma yana ƙara fahimtar da mu wani abu da dama da yake faruwa a cikin Nijar eh ina gaida yan gegi mai gaba daya da mu mata da yayyuna kowa dai wanda yake garin gegi mai dai ina gaishe shi Thank you. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs.

masa monito fatina gababu bons aine aichorano albur musu musa wangaro musa kevin wale chorano wala musa sinaroro wai david sai gadonu wai zangi chase gano nai gajebo tarzo masa dek garage deni bai so sai sai sai ibu sai sai sai sai sai wai amira baba maka gaskiya ne kai iwu ta ni bayi ba shoɗan mai ga Yoruba babu bogoka ai ne gudali sai manga ta wai baba shakita ya raido istaro ta yar lafai ne ga tebo

ne ni koma kala haske fada ai ne haske wai adama haske wai dawudu haske wai sarki haske haske babu shege uga kasiu unai ga tebo ka gaskiya ne Allah ne ya baka ba wani katu ba Allah sirai ga tabi kai mahau tasiu gajebo inaayateenibaayi miinerootiyeyse laylanayigajebo Chers auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou. C'était un plaisir de passer du temps en votre compagnie, fidèles auditeurs. Au micro, c'était Mariamade et moi-même, Salamot Kadiri. À la technique, on avait Issa Lawali et Adam Tawaki. à l'édition. Excellente journée à vous. Bye bye.